نبي الرحمة النبي الرحمة النبي جنك أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي بغير الوحي لا يتصرف سفوح عن الجاني وقد يتوقف صلى الله عليه وسلم واجب كنه يا زمان تو كاكوي وننك كاور كارنتر واتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم متنتا وندس باكا شيكرو كوز او بي ko dattijai mazansu da wato matansu iya mu'amalar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yadda yake jin kai da tausayi ga masu rauni da yadda yake jin tausayi da rahama da jin kai ga masu shekaru yadda yake karantar da mu tausayi ga wato iyaye yadda yake karantar da mu tausayi ga iyalai yadda yake karantar da mu tausayi da wato mata ƙananan yara marasa lafiya da shirin dole dole in dai da gaske ne kai musulmi ne to kai koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi cikin salon irin rahamarsa alaihi salatu wassalam annabin rahama shiri ne da zai rika zuwa muku a kowace ranar alhamis da misalin karfe 5 da minti 10 na yamma a mai tashi ranar asabar da misalin karfe 9 da kwata na safe da ranar litinin da misalin karfe 12 da rabi na dare agogon najeriya da nijar ku kasance tare da wisal hausa tv gaskiya dokin karfe